Lalle lalle yo lalle yo muke ita yawa juna auren soyayya dubayya muke ita yawa juna wannan shine amshin wakar ita wakar a fim aka sata koko wakar soyayya ce ko eh, haka a wakar an sata a fim dan jijiya hmm. wanda yi Ahmad Esnu hmm. ya hau wakar kamar shekaru nawa kana waka hmm, gaskiya zan kai kamar shekara goma sha shida zuwa sha bakwai wanne ka fi to ni ai wakoki kowace yanayi ina yin waƙoƙin fim yanzu dai gaskiya na fi yin waƙoƙin siyasa irin su waƙoƙin biki saboda me an samu kuɗi a nan ya eh to ai kin riga kin san waƙa fim muna yi ne dan suna kuma tunda Allah ya karɓi sunan mu mm. yanzu mun zama wasu sai muka koma muke waƙoƙin muka bawa yara mm. yawa da kuma 'yan zamani mu kuma sai muka koma tsakiya alhamdulillah ba dai wai tara kuɗi ba amma dai an samu rufin mm. asiri eh. ya aka yi ka fara waka shi akwai wani da kake wani jigon ka ko gwarzon ka da ya baka sha'awa gaskiya akwai gwarzo na kuma ce jigo na kuma mai gida na kuma wana dan Aminu Ala alan waka dan in ina waka ma an ka ji kamar shine yake irin wakokin fadakarwa haka no kawai akwai wani abu daya soyayyar da kake yi mm. abinda duk kake so shi zai bi ka kun taba waka tare da shi kwarai mun yi waka jami'a tare kawai jami'a tare muka yi ramuna na miji tare kamar wajen da yake cewa in gidan sani gidan rushewa gidan haki gidan tauyewa gidan fara a gidan bunewa gidan dariya gidan kokawa kai karera wurin jami'a gidan kokawa wayo Allah jami'a gidan fadakarwa yan samari ni ne wannan wurin da kuma amshin da zaki je jami'a gidan banka shi yan na a matsayin na mawaki ka cimma burin ka gaskiya duk wani suna na samu na farko na je saudiya na je gurin annabi ba sau ɗaya ba sau biyu ba na je dubai duk waka ce ta kai ni irin kasashe da wasu abubuwa nijar suwaye suwaye duka inda ka sani don dubai da nake gaya miki na je na yi live performance a gaban larabawa na biki eh, to wasu da dama mawaka kan yi korafin cewa um, kamfanonika da suke tallaka ba sa amfani da mawakan hausa eh gaskiya muna nan muna korafi because ana kiran mu da local artist kuma mu mu ga dalilin da isa ake kiran hausa da local artist ba duk fasaha ce yau in ka dauki fasahar dan ne ma ka zo ka dauki shi taba Kano sai ga taba Kano ta shi kawai saboda shi ba irin wannan layin yake ba kuma mu muna mamakin da mawakan mu suke tafiya amma masu kamfanonin mu na area mu hmm. ma'ana na arewacin Najeriya suke tafiya kudu suna daukar dan nija yana zuwa yana a programs nasu wanda mu dinnan duk zamu iya yi wannan gaskiya mun muna kalubalanta wannan sosai wanda muka fuskanta a yanzu haka gaskiya. bace ce bakan ka. Amma ni bakan damiyata na fi ganin tumfafiya ko kuma in ce car magadi Allah kai ne mai dogara Allah kai ne mai yafiya sannan kai ne majingina Allah kai kai tumfafiya ni wannan ita ce hmm. bakan da miyata amma wasu kuma sun fi ganin car gadi wadda nake yi hmm. Carmagadan soyayya miyo mi miyo hollewa Carmagadan soyayya miyo mi miyo alawa Ai na kake samun basirar waka naga kawai abu kamar ruwa haka yake zuwa To ai ita basirar waka kawai Allah ya riga ya ma ita yayi maka baiwa dan yanzu misali a rubutawa nake na fi yadda da rubutu saboda shi ne zan yi waka ta daki bayan daki ban yi kwaba ba akwai sabon album ɗinsa ma da zai fito bahaushe har ila yau a fannin mu na muna nan tare da sagiru mai lalayo wanda ya sabon albam ɗinsa mai suna bahaushe da dodon gona da kuma dukiya na nan tafe nan ba da jimawa ba raka bashir murya amurka daga kano a nigeria